يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhat ladina amat Lekulam wabudu Kulam sajida Yusudin lakum amalakum Wa yakul lakum Kudurakum Wa ayyikin innaa Wa rasulahu Wa ayyikin innaa Amma ba'aduhu Inna asyakal hadithi Kalamun laa وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka ku da saduwa a wannan safiya ta talata goma sha takwas ga watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau sha takwas sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah ta dauki tafiya mai wannan matsalaci da akarta wanda yake nan kofar mai martaba sarkin bade a cikin wannan gari na gashuwa a jihar yobe na ƙasar mu ta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na iyaye mata idan ba a kanta ba muna cikin suratul azab sura ta talatin da uku in kin faro duniya daga sama sannan na samun kwana a ƙarshen haya ta takwas wanda wanda yake bin za mu tashi a kan aya ta tara to yau na muka duba na ga alhamma da muke karatu da shi ba shi ba ne kun samu damar alhamma kawai da wancan alarma ya samu jarabawa ta zazzabi muna addu'a Allah ya ba shi lafiya وما أردتك يتكلم أدوى ينبو من أهل خير سأقول لكم هنا من المصدر جعجة ألا إنك ربرا أدوى ينبو ألا رمى إنا مهتش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق من النبي وإنك وإن آية نوح وإبراهيم آية تنزيل الأحلام آية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فيها فأرسلنا عليهم فيها وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الله مدعوكي تكيت يا أيها الذين آمنوا يا أبو المسكين إيماني الله يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تعرفت في الإمام المشرك في هذا يأتي وذكروا لنعمة الله عليكم كتنا وتمي جمعة مصمم لعل أمر المتكلم في إلمه وتنعمة إذا جاءتكم جنود لوقت جاء رنون يأتي سكرون wani irin hikimoni da suka zo musu akwai wani yaƙi da ake ce mashi galwatu a arza wata saboda wannan yaƙi akwai manya-manya daga cikin yahudawa kanu da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayar da su daga babin zuwa ba. ya ce su koma kai ya mata to wannan shi ya sa bayan sun koma sai suka tun da an kore su daga madina to yanzu annabi yana da abokanan gaba bari su kulle yaki tsakanin su Ya suka je suka samu mutanen maka suka ce za su ba su hakan kai da goyon baya duk irin wanda suke bukata saboda sai ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai mutanen baka suka abinci daga nan suka zo suka samu wato mutanen gadafan su ma suka yi eh, kyarkyararsu da suka amsa musu duka za a ba da goyon baya wajen a yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ne yasa aka yi wani irin gangami da ba taɓa yi ba a tarihi a wannan lokaci bikin da wasu kafirai suke da yahudawa da mushrikan larabawa suka haɗa kai saboda a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa to labari sai zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da labari ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tada sahabai da ya shawara wani sahabi bai daraja da ake ce mishi salman al-fadi sai ya ba wa manzon Allah ta sallallahu ya ba da shawara cewa shi yana ganin abin da ya kamata a yi shi ne a tola kasuwa Don a ce wata baki da kai da bayan da ake shi haka kuma ya faru aka zo na sahabai suka rinka tsoro aka wato kari garin madina sannan karshe har da za Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsoro aka samu wani mutum kowa ya kasa wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sa hannunsa mai daraja ya da kiwon mutum da diga wanda duk lokacin da ya da mutum sai a ga wani irin haske a cikin wayannan haske da aka gani kafin ya zama dutse sai yake cewa a cikin wayannan haske an haska mishi biya inda wannan da musulunci gaba da addinin alfiya duk wata kusurwa ta duniya musulunci zai isa bayan da sun kuma wannan garuwa suka zo suka zauna waɗancan kafirai suka zo suka kewaye garin madina wasu suka hau wato kan su da ke wai? wasu suka zauna a ƙasa sun rasa kai da za su shigo yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun zauna a wani lokaci wato lokaci mai tsawo a cikin wannan yanayi wanda an kai kusan mata a irin wannan yanayi ga kafin kewaye da madina ga kafai a ciki kuma a lokacin hankalin su a tashe kanin da neman izini wajen da Allah sallallahu alaihi wa sallam suna neman mafaka suna cewa gidan gidan mu ba su wa ne kamata mu san gidan gidan mu haka ba ba ne tsaro

Allah ko da sun ce a wannan lokaci wasu suke cewa ya hada ya ce ba ya kun mutanen Madina la mu amalaka a yau ba wani matsayi da kuke da shi ma'ana yau kan ta kare shi wannan suna na ya ba asalin sunan Madina kenan a lokacin suna kawai. da ta girma ta haɓaka kashi kada hafiyar musulunci ya ka saka mai suna mutuna. to saboda wulaƙanci ne na munafukai za su kira a cikin da sabon wani suka yi kiran shi da suna na wato madina sai suka ce ma ya ma'abuta wannan kawai da suna kawai kamar yadda yanzu idan wani suna so da wulaƙanta yanzu ba ta mata rai duk wani matsayi da kike da shi na malama ko hajiya ko waye in ta tashi kawai kiki da nan gina da wani sunan ke na gaya gaya haka haka ne ko ba haka ba to sai suka yi wa wannan Allah suna suna irin wannan kira wasu daga cikin su suna cewa suna neman jirgi a cikin talatin da wasu rikiri su barbulo su tafi suna cewa gidajen su ba kowa kuma ba haka ba ba wata kuma ba suke da ko kuma su cikin su malamai suka ce a wannan lokaci babu wani munafiki da yadda bin izini wajen ka san Allah sallallahu alaihi zai rayu shi da annabi ya bashi annabi ce da ni saboda jarumta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka sahabbai suka zauna a wannan lokaci ana cikin wannan sai Allah madauke sun ke kawo gudunmuwarsa da Allah ya kawo sa sai ya turo wani iska wanda iskan da yake tafiya yana jujjuyawa yana amfani da juna yana jujjuyawa sai yadda ba za ka iya cewa bari ka juya ta ko ka juya ta ba wanda a cikin wannan kafin ga tsora da gaba ɗaya suka rika guduwa to wannan abin da ya faru shi da Allah madawacin sarki yake gaya mana a nan yake wato irin ne masu imani da sun tunani a kan wannan ni'ima kar wani abu ya tsaya musu hankali Allah ya ce ya ayyu an zabi da amu ya koya da suka imani wa dhkuru a alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya akan ku idan ja'atkum junudun lokacin da rundunonin yaki suka taru a kan Allah ya ce fa arsalna alaihim riha sai Allah ya turo musu wani irin iska wajudan da kuma wani irin runduna lam tarauha wacce ba su danta ba ga iska ga kuma wani irin runduna da ba ta ita ce rundunar mala'iku sai zama an yi wannan ƙarshe kafin su ga gudu sai zama sababin nan Allah ta shafi sun ci nasara Allah ya kawo musu gudunmuwa ƙarshe abubuwan da suka kawo na yaƙi makamansu da sauran kuma su masu garin da suka wata a kasu da sabon nan damu da nima Allah yake wa kana lahu ma ta'maluna basira Allah ya kasance mai gani da kan irin ayyukan da suke aikatawa sai Allah yake ne ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من قومكم ومن أسفل منكم جاءت الأبصار من ومن وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الله قد يكون في كتابه لو تنسبتم من قومكم تسمعون Waɗanda wa'anda sun suka haye bishiyoyi da duwatsu wa min asfalin da wanda aka bar su suna ta ƙasa. Allah madaukakin sarki yace wa izi zalatul absar lokacin da idanu suka zazzaro saboda wannan ne saboda wannan jarrabawa wa balagatul qulubul hanajira zukata suka ke so wato zuwa ga makogaro hankali ya tashi Allah madaukakin sarki yace wa tazunnuna billahi zanuna zununa kuka rinka saka wa Allah kawai kuka da ce da ce mabambanta mu'minai na da tabbacin cewa Allah zai kawo gudunmawa kafirai suna ganin sun yi wa mu'minai ko kwararru sun musu kawanya munafikai suna ganin ai ta kare musu daga yanzu kuma ai shi ke da tashin tika tika cikin wannan da ce da ce sun tarihi Allah ce wata zununa billahi zununa kuna yi ta da ce da cewa Allah mutum sai Allah ya ce ne أولئك الذين يؤمنون بالرسالة جميعا الله ما لو تذكر هنالك أول شيء na وأبتلي المؤمنون أبتلي mu أنت جرت المؤمنين yanzu Allah yana gaya ba ku gane ba ta mun jarraba ba wanzu su kuma sun girgiza zilzalan shadida girgiza wata take mai tsananin gaske الله بقول انت جيت لي على الامر واذ يقول المنافقون يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا الله بدأ يقول المنافقون أود أن يكون لكم جسنا سواه والذين في قلوبهم مرض da waɗanda a zukatan su wato akwai almaratu mene ne maratu ana gudun malamai suka ce tsoro da wato munafikai da kuma waɗanda a zuciyarsu akwai tsoro suka ce wato ma wa adana Allahu wa rasuluhu ai Allah da manzonsa ba su alkawarta mana komai ba na cewa wai za a ci nasara za ku ci nasara a akan kafirai wannan addinin zai isa kore da illa gurura ba ce rubi ga wannan alƙawari ba alƙawari bane daga insha Allah ya ce وإذ قال قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ولتستحسن فريق منهم من يقولون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wato, a wannan lokacin sai ga wani yanki ma daga cikin suna cewa, Ya hada yanki ba ya kuma a ta madina, za mu ƙafa da ku yau ba ku da wani matsayi, ku ba mutum komai kuke ba. Da ba haka a zuwa sai an samu wata matsala da su ɗauka shi kenan. Allah mu da ta sai suna ce musu ya kuma abota wannan dalilin ne ba za mu amala ku ku wani matsayi da kuke da ku kuma ba ku komai kuke ba fariji ku kawai a take akwai ku koma ku aje wannan magana ba abin da za ku yi Allah ya ce wa yadda ajin bariqu minkum akwai wata kafifa wani yanki daga cikin su na munafikai wayanda suke neman izini suke neman wato izini minhum daga cikin su annabiya ma'ana suke neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suna cewa inna buyutana awratu lalle gidan da kin mu akwai matsala Allah ya roki ta ce wa ma huwa bi awra ba wata matsala ba wani rashin kowa ko rashin hankali ne ke ciki ba ta cikin komai ba ce sun kore da dai sun raka suna musu tsere sai su riga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ya ba su cikin to wannan wato tashin hankali da aka na wannan yaki da kafirai su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai tare da shi Allah ya kawo musu gudunmuwa ya kunyar da munafikai sannan ya karya kakarai a daidai wannan lokaci shi ne Allah madaukakin sun ke tunatar da mu'minai su yi tunani akan wannan wato abin nan ni'ima da Allah madaukakin sun ya yi musu ya fita su daga cikin wannan dangi su tuna wannan ni'ima ta musamman wanda ya rantsa cewa shi duk hanyar da kika shiga Allah mu dauki sarki zai kawo miki gudunmuwa da adalci Allah mu dauki sarki kawo miki gudunmuwa shi ni baya kuskure ga Allah mu sarki. daga lokacin da kake tunani to ai wannan to yanzu ya za mu kuka ya za a yi kaza ya za a yi kaza to wannan tunanin ka ya tashi daga tunani na mu'mini ban sani ba ko an gane wannan da yana nuna sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sun wahala mafaka sun samu jarrabawa a cikin rayuwarsu jarrabawa kala kala ba karamin jarrabawa an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ce wa zulfi sun da shadida sun girgiza girgiza mai tsanani wannan ita ce gida duk wanda yake neman yardar Allah yake nema ya samu matsayi da daraja a wajen Allah Allah ya yarda da shi to ba yadda za a iya samu wannan matsayi da daraja kyauta a mako haka kawai a Allah ba dauki sarki ba zai bari ba نعم مستهم البأساء والضراء وكيلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ألا إن نصر الله قريب الله مدعو الجنة wato yana gaya mana babu yadda za a yi ki samu wata a kai wannan darajar ma malamin suka ce ko ta duniya ba za ki taɓa samun tara kawai a babu ba shi yasa ba wani yadda in dai ka gawa ne to ba banza ba in ba a sha dare ba an sha rana an gane wannan barantana darajar ta zama ta lahira ce ɗaukaka za ki samu a wajen Allah Allah zai so ni to babu yadda za a yi kawai sai kika ba abin da sai Allah ya jarrabe ki kala kala ita jarrabawar Allah yi sanki yana yi wa wato kowa ta inda ya ga dama wata Allah zai jarrabe ta ne da rashin lafiya sai ta fada ta rashin lafiya ta yi ta fama ta yi ta fama a rasa ya za wannan Allah yana so ya daga masa darajar ta da wannan rashin lafiya shi yasa wata baiwar Allah farfafiya take da ita sai mun ta wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzan Allah ba za ka nuna ni Allah ba Allah ya yaye min wannan cutar farfadiya da nake da ita sannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za ki yi hakuri da ba Allah ya yi ba Allah ya baki aljanna ta ce in dai Allah zai bani aljanna da cikin wannan jarraba to ba ki samu matsala ba abin da kika ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya mata addu'a ba jirgin ya manzan Allah ina neman alfarma daya ya ce wani alfarma ce ta ce gina so a lokacin min Allah duk lokacin da farfariya ta faro mini idan ta tafi ni na fani to idan na karo da ta farfariya a wannan lokaci zan ga wani aura ta a buɗe zani na da abin na duniya ya yi to ina son ka loka min Allah a lokacin wato sutura ta da zai yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yi mata addu'a an gane wannan shi yasa idan kina da Allah ya jarabce ki da rashin lafiya na ƙwarsa ne ko na hawan jini ko kuma wata cuta da ba san kanta ba kar ki dauka cewa ke san ba aka yi ki an sa miki ido ke sai kin samu magani da tsiya bari ki je gidan wancan bokan ki je gidan wani ki je gidan wancan babu wanda yake da lafiya a cikin tsewa sai Allah ya rubuta shi kadai yake da lafiya in ya ga dama yau ki tashi ki tashi ki yi hakuri ki bi dokokin ba ki tsaya ne ne a cikin akwai da Allah yake da ban sani ba kuma gane amma yiwuwar wannan jarrabawar ya yi miki ne saboda yana so ya baki aljanna da yin ba wata Allah ta ɗauki sun yana jarabtar ta ne wato da miji sai Allah ya sa ita tana zaune da miji tsakaninta da Allah tana biyayya cikin biyayya duk wata kyautatawa da ihsani tana mishi amma duk azabar duniya shi kuma yana gane haka tana ta iya kokari amma baya ba baya ba kuriya baya mata kaza to akwai wa Allah kin sani ya jarrabe ta da wannan mijin ne wannan koshi ba da take samu tana ta abu kamar ba a gani jarrabawa ce da Allah yake mata ya ga dan Allah take yi za ta jure ne Allah ya ba ta aljanna ko kuwa za ta hakura ko ya karki ce a'a ki yi hakuri ki jure Allah ba ka kin sani akwai wani ya jarrabe ki da dake baki aljanna ya baki matsala an gane wannan wata Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta ne da 'ya'ya. Ya'yan duk yadda za ta yi ta yi kiyar ta sai kuma masu za mu gaba ƴaƴan suna iya zama sanadiyar bugawar zuciyarta to ita tana iya wani zama wannan jarrabawar Allah ya gada baya mata wata Allah yana jarraba ta da ƴan uwa kowa Allah yana jarraba shi da abin da ya gada ba a cikin bayi amma dai ku gane Allah yana jarraba ki da gurgurdan yadda yake kaunar ki Gorko gwargwadon yadda yake son gorko gwargwadon yadda yake ciki baiwa ba kiyayya ba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddu nasi bala'an al-anbiya wanda Allah yake jarrabawa a cikin mutane kamar su ne annabawa da labarin da bayo wa Allah ya fito ha ba ba ta ba wai da Allah ba da kake fito su ne annabawa amma su tun Allah yake jarrabawa wannan yana nuna ashe soyayyar da Allah yake maka ita ce take sa Allah ya karabe ka sai ce kuma amsal fal amsal sannan sai waɗanda suka misaltu da annabawa sannan sai wanda suka fi misaltuwa da annabawa sai zama jarrabawa tana tafiya ne gwargwadon hali gwargwadon hali gwargwadon rikonki da Allah gwargwadon soyayya kike nan da Allah gwargwadon yadda Allah yake son ki kuma gwargwadon yadda kike jarrabe ki wata kuma zai Allah ya jarrabe ta da wata kishiya abokiyar zama ce Allah ya hana su fara da ita Allah ya hana su cuta da ita kullum Allah abin da yake shine game da alkhairi amma ita muguwa ce wanda cutar da ita da bakin ciki da ke tsurku da hada mata wato sharri a wajen miji kullum ba abin da take Allah ba dauki sarki ya san da matsayin akwai abin da yake duk yana so ya daga cikin karja an gane wannan wannan shi ne da Allah ba dauki duk yadda daga ya tarbi mutum to akwai abin da yake to shi yasa Allah ya sarki sai yace am hasibtum an ta da kullu jannata yanzu kuna tsammanin ita aljanna nan da ake faɗa za ku shige ta ne haka kawai wala ma ya atikum masalul ladina kalaw min qablikum alhali abinda yazo waɗanda suke kafin ku ku bai zo muku ba yanzu ga shi Allah ya bawo labari sahabban manzon Allah da shi annabin kansa sun sha babar wahala Allah madaukin sarki yace hunalika turiyal mu'minuna wa zulzilu zulzala shadida a wannan lokaci an jarraba mu'minai inda Allah madaukin sarki wa zulzilu kuma sun girgiza inda Allah zilzala shadida kuma girgiza kuma mai tsanani inda Allah ku ji Allah ne yake girgizar ba na rawa mai tsanani me ya tsananin wannan girgiza ai Allah ta wasan girman wannan girgiza ne sai Allah ya ce to kina tsammanin ha to zuka shiga aljanna abin da ya zo wa san bai zo muku ba Allah ya ce ku saurara ku masakumul ba'asa wa sarrawa da tsanance tsanance da cututtuka sun zo musu ne aka ba idan ku dauka zo ba fara an gane wannan wasu izu Allah ya ce sun fa su girgizar da suka yi har ta kai ta ya kular rasu, har manzo daga cikin su yakan ce wallazina amanu abu da waɗanda suka yi kimani tare da shi suna cewa mata nasrullah wai shi ke babban Allah nan yau shi ne har kuka ji annabi yana faɗin wannan yanzu ba zai tabbayo wannan jarabawa da ake ciki a Najeriya wacce kowa yake ta korafi ana cikin damuwa da fitina dan girman Allah kun taɓa jin wani limamin juma'a da ya zo masallaci zai yi kudu ba sai yake jama'a wannan fa tashin hankali ya kai tashin hankali ina kuka rusa ne ko yace bakon Allah ne yaushe ne Allah da kawo shi kun taɓa jin limamin juma'a da ya faɗa wannan duk yadda mutane ke kuka shi limamin ya zo sai ya ce sai ce ku yi hakuri ku koma ga Allah Allah zai kawo mafita haka ne ko ba haka bane da Allah bari tambaye ku da limaman Najeriya da sahabban annabi suwa suka fi imani suka fi juriya suwa suka fi haƙuri ai sahabban annabi su fi ba ma kusantawa haka ne kuma haka bace to duk jarrabawa da suka yi har sa kai annabin kansa da sahabban suna ce a wai shi bakon Allah na tsaye shi ne ku ji fa idan kuna so ku gane ƙarfin imanin sahabbai yadda za ku bambanta shi da malaman ku shine ku ɗauko sabon annabi Musa alaihi salam annabi Musa a lokacin da aka zo aka tattauna tsakanin shi da wato Fir'auna sai Fir'auna ya ce da shi da ɗan uwan Haruna da Allah ya aiko su wato su masu sihiri ne wannan yasa aka gayyato tun masu sihiri da suka kware da sihiri sai aka zo aka buga da aka zo aka buga sai nan masu tsirin sai suka ji kunya sai annabi Musa ya wuri a kansu lokacin da annabi Musa ya wuri sai suka yarda suka yi imani suna yin imani a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya ce fa ulqiyas saharatu fa ulqiyas saharatu sahajiin aha qalu amanna bi rabbil alamin na'am Allah wanda wajen tafiya ce a nan take sai ga waɗannan masu ilimi sun faɗi an jefar da su sajidi da suna masu yi wa Allah su da sai suka ce amanna bi rabbil alamin kai mu mun imani da ubangijin halittu wane da ubangijin halittu dan fir'auna ya gadi ba ma da shi suke ba sai suka ce rabbu musa wa Haruna, rabbu musa wa harun sun yi imani da ubangijin annabi musa ubangijin annabi haruna sun yi imani da firawuna fir'auna ya yi a wani lokaci sai fir'auna ya ce a قال آمنت به قبل أن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين Allah sarki ya ce wato a daidai wannan lokaci sai fir'auna ya ce a ah, yanzu za ku yi imani da shi a an na ku kafin in ba ku izinin ku yi imani da shi sai ce to gaskiyar magana shine inna hu la makar inna haka da makar wannan abin da kuka yi to mai bilki ne ko wannan makartu mu da ku da shi kuka haɗu ko kullu wannan kuka hada shi ba dan komai ba saboda ku fitar da al'ummar wannan kasa daga mutane daga kasa kuma tun da haka ne haɗin baki kuka yi ba ba ta ala ko da sanu na ku sani sai ya ce abin da zan muku ne zan yanke hannun da kafa ta tabani in yanki hannun dama in yanki kafar sai ya ce kai daga ƙarshe ma sai na sa an tsire ku gaba ta yanzu fir'auna ne sai yake magana wannan mai mulkin wanda Allah da kanshi yace wa inna fir'auna la alim fil ardi wa inna fir'auna la alim fil ardi wa innahu la min al-mufsidin Allah da kansa ya ce fir'auna ba ke ba karamin ba ne a ƙasa, a ban kasan da ya samu ɗaukaka ba ƙarama ba kuma auna ba karamin mabarnaci bane komai ce zai yi na ba zai yi Allah da kansa ba da wani shi yanzu ga abin da ya faɗa kan ya kamata su zama gobe kamar su da ba ya kamata su amma saboda ƙarfin imanin su ko ba su rufe قالوا لن نصرف على ما جاءنا من البينات قالوا لن على ما جاءنا من البينات نعم والذي فطرنا فقرنا إنما تغني هذه الحياة الدنيا da wannan katon mulkin nashi da daukakar da yake ji da ita da kuma irin fasadi da fir'aun ya ke amma suka ce lam nabu rika alama ja'ana min al lan lam nabu firika alama na min al-bayyinat ba za mu taba fifita ka akan abin da zo mana na bayyana hujjoji ba gaskiya ta zo mun ta balo balo karara sannan mu fifita ka akan da ka yi ba suka ce wa fir'auna wanda zai fatara na kuma muna maka rantsuwa da wanda shi ya kage mu ba za mu taɓa bibita an gane ko wasu malamai suka ce a'a wannan wakilin a nan gurin shi babu shi lam kunta naka alama ja'ana min al-bayyinati zai ladhi na jimla da yake ba za ku taɓa fifita gaba akan abun da ya zo mana na bayyana hujjoji da kuma wanda ya tsage mu mu fifita ka akan shi wannan ba zai yi ba ba menene gadanarka ba dai ka azabtar da mu ba me gadanarka ba ka yanke mana hannu da kaba ba me gadanarka ba ka kashe mu ba ka tsire mu suka ce baka an ta fage duk abun da ka ga dama za ku da ta dade ba ka aikata ba inna ma ta qadi hadhihi al-hayati ad-dunya hukunci ka iyakacin shi a cikin wannan rayuwar duniya ne daga nan kawai an gama in aka jira yi ta da hukunci zai me ya tsammani ki da mutumin da zai kaji tsabar irin da aure mai rabar cikin wanda mutum biye da ake bukatar imani a bai haka da kuma haka wani limamin daga cikin limamin ango ko kan suna angon ma bai ya mushi wannan magana a bala kana gwamna bala kana shugaban kasa amma suka kalli fir'auna kalli fir'auna so ga mai saboda ƙarfin imani kuma sahabban da ake magana ba a fasa ban annabi Muhammadu ba sahabban annabi Isa ne annabi Musa ne wanda ba za a danganta shi ba su da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dan Allah ya nuna muku irin jarrabawar da suka samu da ƙarfin imanin sun da suke iya gaya wa fir'auna haka da suka shiga wani liskin sanda suka kudin tsammani suka ɗauka yanzu shi ke sun shiga uku su lalace an gane wannan lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa ya yi tafiya da ya bar gari annabi Musa ya tattara su gaba daya ya tafi da su sai Allah madaukakin sarki ya shirya wa Fir'auna wani irin plan sai ya sa su mutanen annabi musa banu isra'ila dama galibin su fir'auna ya bautar da su aiki suke yi a gidajen wato mutanen fir'auna kimnawa kowace ke gani a cikin banu isra'ila to ita yar boye boye ce a gidan wani mutum ne saboda su ke da gwamnati duk wani namiji da zaki gani a cikin banu isra'ila to aiki yake yi shi dan boye boye ne a gidan ne wani mutum ne wannan suke da gwamnati to sai Allah ya ɗauki cikin ya ta musu wani abu duk wacce ta je tana aikin gida ta karɓo kayan adam matan gidan waɗannan waɗanda suke ji suna da mulki na an so aron su saboda za su yi wani abu gaba ɗaya banu isra'ila sai suka anshi duk wani kayan ado da suke ji da shi matar wancan take da shi duk suka karɓe na garin ta yadda wannan abin zai ƙara tunzura fir'auna da mutanensa sai su fito kwansu da ƙwarƙwarin saboda Allah ya shirya wani abu abin da ya faru ke annabi musa ya tafi da mutanensa fir'auna ya gano ba ya ji annabi musa da duk wani daga cikin mutanensa sun gudu sun bar gari wannan ya sa ya ƙara fushi ya tattaro mutanen sa babu wanda ya bada shawara yake a yi haƙuri saboda shi ma mai an kwashe kayan adon iyali sa an tafi da shi don haka suka tattaru gaba ɗaya kwai da kwarkwata suka bi annabi musa da suka bi annabi musa annabi musa da mutanen sun zo bakin teku suna zuwa daidai wannan bakin tekun ga teku ya kare su fir'auna kuma sun taho sun yi hawa da shi da tawakkal suna isowa gashi sun ga juna Allah ke falamma tararar jama'ani قال أصحاب موسى إنا لمدركون Allah ya ce falamma tara al-jam'ati lokacin da waɗannan jama'o'i guda biyu da jama'ar annabi Musa da jama'ar Fir'auna suka ga juna mutanen annabi Musa suka juya su da Fir'auna da jama'a mutanen Fir'auna suka yadda mutanen annabi Musa ga kuma teku ya kai su Allah ya ce kala ashabu Musa sai sabon annabi Musa suka ce inna la mudrakun shikenan Musa mutaka ne an riga ya nuna wanda yake nuna muku irin wato wahalar da sahabbai suka sha wa'anda suke kafin mu sun wahala su amma Allah ya nuna muku girman wato imani na annabi duk wani abu da kada wa annabi musa hankali ba suna faɗa haka sai yake Allah ka ɗauki sarki ya ce annabi Musa sai ya ce kalla kar ku sake faɗin wannan magana inna mafi rafi tare da ni akwai ubangiji na sai hali kuma zai shirye kai annabi musa yana faɗin haka sai allah ya ce ma wahayi na ila musa فأوحينا إلى موسى أن اكتب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى بأساس الحجر بأساس البلاغ وأوحينا إلى موسى أن اهبط بأساس البحر فانطلق فكان كل كالطول العظيم. الله يجزي أولا في يوم الجمعة يوحي وأنبي da muka yi wahayi annabi Musa annabi Musa annabi Rabbi a sakal bahar muka ce ka da kike ku da sandarka yana dukan teku Allah ya ce fanfala ta sai teku ta ke ni tana kebewa Allah ya ce kana kullu sirkin kowane yanki daga ciki yadda ta tsatsage ne ka daure aziz ne zama kamar wani dutse ne mai kiba ma'ana wannan hanyar da wannan hanyar da ya fashe ruwan da yake tsakani sai ya aka kusan da hanyoyi guda goma sha biyu adadin gidan banu isra'ila annabi Musa ya shiga da ya shiga da shi da mutanen sa Fir'auna yana gani shi ma yace yawa ai kun gace kun ya gani ya tsaki? kawai shi ma ya shiga da shi ma ta shiga wannan irin barazanar da ya saba ta duniya take ko duk wani wanda yake barazana a duniya yana barazana ne bai da damar da Allah ya bashi Allah ya bashi dama sai ya rika mutane masu yana bin shi wajen tsayani shi zai iya shi tsara zai ya dauka yadda ya saba ya saba samun da a yanzu zuwa zai samu shi ne kawai zai shigo yana shigowa Allah madawacin sarki ya shigar da fir'auna ga kuma annabi Musa a malamai suka ce mutum na ƙarshe daga cikin jama'ar annabi Musa yana fita daga ruwan mutum na ƙarshe daga cikin jama'ar fir'auna yana shigowa ruwan kaga tarko ne sai aka mayar da ruwan yadda yake wannan gaba da ruwan ya وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي Wato, wata wata na duk wani Ibrahim da ba, sai muka tsallakar da banu daga wato ku ita Allah mu da su da muka tsallakar da su Allah ya ce fa adba'ahu fir'aun wa junudu fir'auna da rundunoninsa sai suka bi banu isra'ila da suka bi su ya yasa suka bi su Allah ya ce gayat wa adwa saboda tsananin zalunci da kuma bakar kiyayya Allah madaukakin sarki ne sun taru gaba ɗaya sun bi su a cikin teku hatta idan adara ka bulgarar fir'auna har zuwa lokacin da zirgewa a ruwa ta shi a daidai lokacin da nisa a ruwa ta shi malamai suka ce a ranar sai da ya musulun da uku ya musulunta da rawa ya musulun da uku a shida ba iskanci da ya sha ruwa ya sha ruwa ya ce za a yi imani ya ga kamar ba za a tafi wannan ba sai ya tuna aina da kalmar shahada ake shiga musulunci don haka sai ya zo da wata kalmar shahada wanda hada hada da suke da ya ce an ɗauki za ilaha illa da zai amana yi wa isra'ila babu wanda ya dace da abauta mishi sai Allah Allah ma ba wani Allah da ke nabi ba Allah da banu Isra'ila suka yi imani da shi nake nabi sai ga wannan baka wanda ba a gane abin da yake nufi ba sai cewa ana gani musulmi ne ni fa musulmi ne na musulunta me Allah ya ce mishi a wannan lokaci الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Allah malaukacin sarki yake cewa, A daidai lokacin sai Allah ya ce, Al’ana sai yanzu, duk lokacin da aka masu sai yanzu ya zama masu shi Allah yake ina wal yawma nunjika bi badrika wa qad afaita hakika ka riga ka yi sabu ka saba mai don kullu ba yadda ba ina kai ba wa kunta bi da kursi da ka zama cikin mabarkata sannan yanzu ka ce a yanzu ka bar mabarkata ka yi rinsa a cikin musulmi Allah ya ce fal yawma yau ne nan da kake gani ninajika da madadinka za mu tsirar da ruhinka daga cikin jiki za mu zare ranka daga cikin sai ya ce duka kuna da makaranta ka aya saboda ka zama aya wa yan baya masu fantashiwa Allah ko wani zai ka tare me wannan yake nunawa wannan yana nuna tsananin wato imanin da annabawa suke da shi wanda ba za ka kan gana su ba sannan yana nuna wahalar da suka sha to duka wanda ba za ku kusanta da sahabban annabi da kuma mai shi annabi da kanka ba Allah madaukakin sarki ya babu labari sun girgiza girgiza kuma ba karba ba to sai Allah ya ce mana yanzu ke kina tsammani ha ko kin shiga aljanna irin abin da ya zo musu bai zo miki ba masu umul ba a samu tsanance tsanance sun zo musu sun shafe su wasu ra'u da sun tuttuka mabambanta sun shafe su hatta ya kunna rasulu wanda zai na amalu ma'ahu wa zurzilu sun girgiza sosai in Allah ba da kwatantar har manzon da kansa da wanda suka yi imani da shi suke cewa fata nasrullah wai shi ke bakon Allah na kai taushe da ni Allah ya ce ana kun da rabus da kun ji an fara faɗin haka inna nasrullahi qarib sai bakon Allah ya zuga ya kusa ba wuce to yin ake so gaban goshi ya fi shi duk lokacin da kina cikin jarabawa kika ji ta kada zafi ta kada zafi ba kuma kusa kada mun fahimci wannan yanzu mun gane cewa babu yadda za a yi ki samu aljanna har da daga dole ki kisha matsar wahala me ake so ki jarrabawa da ta same ki gano cewa jarrabawa ta same ni ne a cikin aikin banza ko kuma ta same ni a cikin aiki mai kyau idan ta same ni a cikin aiki mai kyau ki rike ta gamgam ki rike kai kukan ki wajen Allah bada wajen sarki akwai yiwuwar Allah yana so ya saka darajar ki ne a duniya kuma ya ne ya baki aljanna wannan shine dalili an fahimci wannan da kyau to amma sai amma muka samu matsala shedan sai ya sa mafi yawa sai a jarrabe mu sai mu kasa jarrabawa sai ya gama tana zaune da mijinta an samu matsala a gidan an ce ai ba zan iya hakuri ba ko kina tare da shi yana da harkoki suna tafiya sai ya zama wato abubuwa sun wato ya san kasuwa ne an karye in ma'aikacin gwamnati ne yanzu an yi ritaya komai ya rikice sai kin cewa ke yanzu ba za ki bai jurewa ba wannan rashin hakuri da kika yi akwai yiwuwar ban kwana kike yi da aljannar ki ba ki sani ba da Allah ya da matan aure da karuwai matan banza wa ya fi dacewa ya haƙuri ba ba sa ba. in dai duniya da tafiya, wa ya fi dacewa ya haƙuri waɗannan aljanna suke ma sun yi haƙuri sun rabu da iyayensu da ƴan uwansu da komai suka koma ƙarƙashin ikon wani mutumi guda ɗaya saboda mai suna so Allah madaukakin sarki ya kalli ƙoƙarinsu ya yarda da su ya amince musu ya saka musu da aljanna a ƙarshen rayuwarsu wanda shi ne dalilin da ya suka yi aure shi ne dalilin kuma ba shi ne dalili ba waccan kuma ta tashi ta je ta fara yin wata harkar banza wacce ita kanta ta san saba wa Allah take yi ba ta kallon ma Allah zai ba ta aljanna a cikin wannan shi yasa in da ma wa'azi zaki mata take mata addu'a ita ma ta san cikin bala'i take to da ke da ita wa gida cewa ya haƙuri ha babu shakka ke da kike zama wuri ke gida cewa ki haƙuri saboda duk abin da kike yi da lada kike samu lada kike samu kuma ba lada kike samu ba to ita ba lada kike samu ko su dubi aljanna za ta fi ko wuta to amma da yasa da yawa daga cikin karuwai matan maza suka fi matan aure a kuri ki lura matar banza da ita da namijin banza da suke harka tare za ki ga wani lokaci ya same ta ya mace kunannen duka amma wannan ba zai hana ka gansu sun ci gaba da tafiya tare ba za a gansu ta shigo cikin gari tana yawo tana ganin shi shi wannan wanda ya mata kunannen duka ne kuma ba zai hana ma ya sake mata duka ya ba kuma suna tare tana ta hakuri ke kuma da kike matar aure da za a yi rashin ta a ki bata wa mijin kirai sai ya mutu hulala uku daga nan Allah kike billahi da jini ba zan iya ba auren duka wallahi ni ba zan iya ba zan ni ba bauta na zoyi ba to ba wajen yi ba zoyi ba yi ba zoyi kina tsammanin aljanna kawai ki ji da wanda kawai kike samu aljanna billahi da jini Allah ya ce wa lamma ya aji kun ajikum matsalul karo ne ka wuce abun da yazo wanda kuke kafin ku bai zo muku ba kawai sai ku tsammanin za ku shiga aljanna ba sai ka bai wani wani Allah ba ji dora ka yara in aljanna kike so ki shiga jarrabawar da kika samu a yau to ki rungume ta hannu biyu ki rike ki Allah na gode maka alama ce ta kana so na alama ce ta ka karɓi abin da nake yi alama ce za ka bani aljanna ya Allah ka bani ikon cin jarrabawa ka bani sakamakon wannan jarrabawa Allah ya sa mu gane waɗanda suka gabace mu sun fi mu haɗuwa da wannan jarrabawa Allah rahma wani wuri Allah madaukakin sarki ya ce ana tuban nasu an yi tuna ku an yi kulu amanna Bismillahirrahmanirrahim ya yi dan gari alif lam na Allah mana wajen karfe ce, "Aha fi wannan zuwa?" wai su mutane suna tsammani an yi tura su a kyale su an yi kuru amanna kawai su rinka cewa mun yi imani wa hum la yusalluna ba wata fitina ba jarabawa ke kina tsammani kawai ta kyale su lokacin sallah yayi kawai sai ku ji a wala kawai sai ki shiga masallacin ki sallah idan ramadan ya zo kawai ki dauki azumin ki ko da baki in sallah ta zo kawai ki kici sallah ki sha wanka ke kin dauka to Allah zai baki haka a harki banda mutane suna tsammani an yi tura ku kawai a kyale su an yi kuru amana su dinka cewa mun yi imani wa mun ga yi suna ba za a tsine su bai da Allah fata rabawa Allah ya ce to zai gudu saurara ku wala kada farkan da ladina min qablihim hakika wa'anda suke kafin su Allah ya ce mun jarrabe su mun fitine su ba su kadai ba ne kamar kin tabbata ya Allah me yasa kake haka da za ka bar mutane haka ba sai yace fala ya alaman nan ladina sadaku fala ya alaman nan lahu ladina sadaku saboda Allah madaukakin sarki yana so ya tantance ya zabe ya nunar suwaye suke da gaskiya a cikin imani da take ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar ta yadda aljanna take so ta shiga tana so Allah ya mutunta ta da bauta ta yadda ita ne bin annabi Muhammadu shi to wace ce da gaske take yi wala ya alaman da tafi da sadaka wala ya alaman da kadibina wace ce wanda ƙarya take yi ba da gaske take yi ba daga jarabawa ta zo ta ce a'a ai wannan ayar ita kanta ma'auni a wajen ba wai soyayyar da imani da Allah ba a'a soyayyar ma da hijir wa'annan ayar ma'auni ne da aunawa wannan jarrabawa tana zuwa ne saboda Allah ya sana sai ka gane wace ce da take cewa a I love you na love you gaske ne wace ce a love you I love you kariya ne ban sani ba ku gane fa la ya'lamu anna Allahu sabila sadaqu wa la ya'lamu anna al-kadhibina والمؤمن أمر ما الله قالوا في التركية أم حسبتم an da الجنة ولما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله يقول لك هذا هو kawai su الجنة alhali cikin ku Allah bai tantance suwaye masu kokari da juriya ba cikin bai san suwaye masu hakuri a cikin ku ba bai tantance wayannan ba kawai sai ya baki aljanna kina zama a kawai ba zai yi wai an gane wannan wani wuri an rama Allah ko yake sarki ce am shadid am an ولما يعلم الله الذين كاملوا ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا Kuna tsammanin hasu za ku shiga aljanna? Allah ba ɗauki sarki bai tantance ba, bai zo su waye waɗanda suke da jarumta da ƙoƙari ba, waɗanda ba su juya baya ba, waɗanda ba su bar wani, ba su bar Allah da manzan Allah da mabida ba suka nemi wata mafaka. Kuna tsammanin har kawai za ku shiga aljanna? wanda na lafiyar ya same ta haka kawai aka ɗauke ta ya kai wajen wani zai boka tana zama a haka kawai gabar Allah da manzo Allah za ta je aljanna wacce aka jarrabe ta da rashin lafiya don ta shiga aljanna kawai ta ce wanda ke kace kai ta tana zama har kawai za ta shiga aljanna Allah ya ce ba kai wani guri aka rama Allah ya ce ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال نعم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نعم وبشر الصابرين وأيها الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ma dauki sarki su waɗanda ba ruwan nan wallahi tabbas ya mutu ko kula ko ko ba ba bi shay'in ay bi ashiyain da wasu abubuwa wa'in abubuwa ne Allah ya ce min al na daga tsoro firgici da razani da tashin hankali Allah ya tafi mun ku wal juyi da mun jarrabe ku da yunwa wata rana ya fita ya nema ya nema ya nema bai samu ba wata rana kina ji ke ce kike da komai a zu sai Allah madaukakin sarki ya mai da ku baya ko a kore shi yi ko ya tsaya ko dan kasuwa ne kasuwancin ya kai wal juyi da Allah madaukakin sarki Allah yake da yunwa wata tsakin min al-amwali sai mun jarrabe ku inda Allah ba ya sarki da tauyewar dukiya kuna jin ga kudin ana kama wani lokaci kuma an shiga bala'i kuma rai Allah ya tsara mun jarrabe ku ba tauyewar wato dukiya kawai ba sai ce wala kudi tauyewar rayuka wata da cikin ku me ce tauyewar rayuka malamai sun yi da gudu wasu magan malamai suka ce tauyewar rayuka shine kina lafiya sai ki samu rashin lafiya abin da kike yi yanzu ma kike yi wani sai su tafi lafiya da gidan gidan nan ba ni ba da gaskiya ce da na zo gidan da kike lafiya yanzu kuma ka zuwa yanka da kuma wani sama ka ita da ni mutum bayan mutu ni wallahi abin ya saboda me an samu kawai ya zai an gane to haka da irin wa'annan wasu malamai suka ce wal anfusi tauyewar rayuka ne mutuwa ki haifi ɗa kawai sai ya mutu kin samu ciki maimakon ta haife shi kina murna kawai sai ke bari ki sake samun wani kina gani yanzu zaki samu da sai ke bari ki sake samun wani sai ke bari to lafi ke kai ni wallahi ne da ni ba da ya kawai shi ke ni gidan da mutum ya zama mutum ne eh ko kuma ɗanawa da yawa ɗanawa da yawa ɗanawa da yawa za mu gidan na an ce an ce ne Allah ya ce ne wal amfus zai ce wa samarat da tauyewar amfanin gona amfanin gona da ake cin abinci da shi shi ma sai Allah ya jarrace ku da tauye shi to amma duk wannan jarrabawa da Allah zai yi sai ya ce wa bashirin sabirina ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yi bushara wa waɗanda suka zama masu haƙuri waɗanda suke da haƙuri su ta yi ke ce ai nike mai haƙurin ya lafi a ga yadda mai haƙuri ne ku saurara ku idan kin samu wannan sifar ba wajen Allah ke mai haƙuri ce idan ba ki samu wannan sifar ba to duk wahalar da kika sha ta banza ce ba wani haƙuri da kuma ba za ki samu ba su waye masu hukunci Allah ya ce an rajina idza asabatu musibatu su ne wanda in musibar ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce dama mu na Allah ne kuma zuwa ga Allah za mu kuma Allah nan yana da ta haya mana abin da ya gida ba kuma za ba ya fara ba ba hau shi ce wani abu maganin abin ba ko Allah ba ga duniya abu to in kin yadda cewa wannan daga Allah ne Allah ne ya tarrabe ki tunda Allah ya jarrabe ki kin yadda kuma ma ya ga ya da zai ki saboda haka kai duk wanda za a ce miki a ce ai sa hannu aka bi ai safu ne ai tsire ne ai ki ai wanda kai dama tana miki wani gane gane ai ma ya yi shigo aka yi duk waɗannan abubuwan da suke tattara su kin aje su kin yadda daga Allah ne Allah kawai ya yi wani shi kuma Allah na faɗa muku da farko abin da yasa yake yin haka bai ruwa yake so yi daga darajar da yake so yi aljanna yake so bai akwai yiwuwar dalilin waɗannan ƴaƴan da suka mutu Allah zai baki aljanna akwai yiwuwar yadda ya barki dalilin bai baki na ba duka ta zama haka to dalilin wannan aljanna yake so ya baki inda ya baki na kan dalilin shi ta baki wannan ne kaidar Allah to in kika yi ta wannan Allah ne ne ba wani bane to sai ki samu da rabuwa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana wata mace ta zo ta same ki ya san Allah kai kam annabi maza ne ta kai masu sai banda ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai faru tace sallar jami'i galibi maza da suke cin goriyar ta sallar juma'a galibi maza da suke cin goriyar ta to ta fi jihadi galibin maza da suke cin goriyar ta a zauna a kashi ilimin bayan su zalibi maza ne suke kin duniyar to su ma ta kai suka ɗiba annabi ya shi da to shi ta bayar ta ce wata kasa ta yi magana da hikima wani daga cikin maza sai ta haifa wa ɗanta wani haifa wa ki Allah ya mata ba haka ake ba idan wani kika yi kokari ana so a cikin samun shi wani ke ba da ke wani Allah ka gafarta wa sai a sallallahu alaihi wasallam ya yadda za a yi shi ne ko a duk ta ba da karatu zo ne ka karanta da kuma ku ba sai suka haɗu wani wuri ta annabi ya ce ne kan sani to a don wannan karantarwa sai yake ce musu duk matar da Allah ya arzuta ta da ƴaƴa guda uku ta haifi ƴaƴa guda uku kanana to Allah ya karɓi rayuwarsu to albishirin ta dalilin ta dalilin su za su ga aljanna za su sani mata kalbuwa da kalbuwa da kalbuwa wata mace ta siya mata Allah ko biyu ne kita biyu ne kawai suka zo annabi yace ko biyu ne kenan ashe idan kina da da sai aka samu ya mutu ba cewa ita a waya a cinye shi aka yi a an yi kaza an yi kaza wannan wani da shi kanti ne sai zama an cikin biyu ba mu ga Allah ya karɓe shi waɗanda suka mutu su mutu ba za su kawo kuma sai rasa imani Allah ya sa mu gane to masu haƙuri su ne wanda suke cewa mu na Allah ne kuma zuwa ga Allah da mutum duk abin da Allah ya mana daidai shi yayi kayan shi an gane sai ya ce kula ita alaihim salawatu rabbil wa raha wayanda suke da wannan sifa suna da wasu gaishe gaishe na musamman daga ubangiji wa rahama akwai rahama da Allah ya tana dan musu sannan kula ita hukumar mutaluna Allah ya ce waɗanda su ne shiryayyu in kina so ki ga shiryayya mata to wanda kika ga in matsala ta faru da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan nuna Allah ne kuma dama Allah ne ya ga dama ya wannan to ita ce shiryayya in Allah duk sallah da kike da azumi da taimakon marayu da zuwa tafsiri da da zumunta da gaba ɗaya wayan abubuwan da kike kina yi da amma kira haka ne kuma ka to ga yadda zaki ki samu rahama cikin sauki idan Allah ya jarrabe ki bai da lamarin zuwa ga kun gane wannan Allah ta gafarta masa kamar da aya ta kace da zamu yi da Allah rama Allah mun dauke sarki yace wa ma kana zalimin da mu'minina da ma'anu alaihi ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله يقول ما كان الله الله يسكت الجيبة liyazara da mu'minina ya kada mu'minai alama an san alika akan abin da suke kai kawai kina da sun ina da ko shi ba haka yake ba ki ga wannan hadin da take da hatta ya miza kabisa min as-sayyid har sai ya tantance tsakanin sayi da baki sai ya tantance tsakanin kwaya da kwanso sai Allah ya tantance tsakanin na gaskiyar da na karya kabisa min as-sayyid ya fitar da wa'ancan su ne gaskiyar imanin sunna wa'ancan ai ya suke ɗan cewa cewa ne sun dai shigo da kawai abiyar yi masu shahida sai Allah ya tantance irin wa'ancan saboda haka ku kwana da irin wannan shirin a cikin addini da kin zaki addini ki tsaya kan wani, Allah madaukakin sarki ya muku baiwa da yawa shi kan yana hana ku cikin moriyar baiwar mu, Allah ya ba mu yi yin cin duk wani su da ba, Allah ya ba mu albarka sai magana ce mu kuma سبحان اللہ و حمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, mai tambaya ta farko tana tambaya ne ta ce ne hukuncin matar da take shan baya don ta kiba da kuma yin da kuma hukuncin yin biliki da mana muna son a ɗan ja hankalin masu